kafta na ce a kafta Assalamu alaikum mai sauraro kana sauraron littafin rijiya gaba dubu kashi na ashirin da biyar daga bakin Bashir Abdulaziz Bulangu. Idan mai sauraro bai manta ba mun tsaya daidai inda sarki Guzali ya arba da waɗannan bokaye waɗanda ya ba su aiki suna zaune a sama a cikin iska kuma sun yi ƙawanya idanunsu a rufe amma suna jin motsin takun ƙafar sarki Guzalu da suka buɗe idanunsu suka dube shi a tare suna murmushi. kawai sai suka ga shi ma sarki gurzalu ya tayi sama tamkar tsuntsu ya shigo tsakiyar su ya zauna yana mai harɗe kafafu tare kayan suka sun kai da kawunan su kas so su a gare sannan shugaban su ya dube shi ya ce ya shugabana mun samu nasarar gano barawanka kuma ba wani bane face wata takadariyar matsafiya yar asalin cikin birninka wacce take da dangantaka da gidan sarautar ku a yanzu haka tana nan a cikin wannan birni namu kuma tana taimakon jarumi imhal kafin shugaban boka ya gama rufe bakinsa sai kawai suka ji muryar mace a can bayan su tana mai cewa kwarai kuwa ni ce barauniyarka a firgice su duka suka waiga suka dubi inda murya ta fito sai ga mazaira ta nufo sa sama rike da wani mashin karfe fari fat na siri kuma tana sanye da fararen tufafi ta taho da gudu a sama shu kai ka ce fuka-fiki ne da ita ko da ya rage bai fita zarar taku biyar ba tsakaninta da su sai ta tsaya cak a cikin iska ta kura musu idanu su ma suka kura mata idanu a kama kallon kallo sarki gurzali ya kura zaira idanu a lokacin da jikinsa ya kama tsuma har fuskarsa na yatsinewa su kuwa sauran bokayen sun tsorata a ainun da ganin muzaira rike da wannan mashin sihiri saboda mashi ne wanda babu mai iya mallakar face wanda ya kai makura a halar tsafi kawai sai muzaira ta duba sarki gurzali ta bushe da dariyar mugunta daga can kuma sai ta turbine fuska ta ce ya kai wannan zalumin sarki Ka yi sani cewa na daɗe ina tanadi da shirin a kan zuwan wannan lokaci na ɗaukar fansa a kanka tabbas ni ce na sace gurinka na tsafi saboda na san cewa idan har kana tare da shi ba zan iya komai a gare ka ba idan na ga dama yanzu take zan iya kashe ka amma na fi son ka yi mutuwar wulakanci a hannun ɗana jarumi imhal tun da kai ne ka kashe mahaifinsa kuma ka kashe mahaifiyarsa yar uwata kuma ka kashe duk zuri'ar mu ya zama cewa ni kaɗai ce na tsira daga sharinka ko da muzaira ta zo na zancenta sai shan mamaki ya kama gaba ɗayan bokayen saboda sun ji babban sirrin da ba su taɓa ji ba kuma ko a bincikensu na tsafi basu gano ba muzaira ta ci gaba da cewa ina mai tabbatar maka da cewa ɗana ba zai wuce kwana uku ba a kwance yana jinyar wannan rashin lafiya don haka sai ka zauna a cikin shirin fafatawa da shi nan da cikar kwana uku ba zan gaya maka cewa kai ne ka kashe ubansa ba sai a ranar da za ku yi wannan gasa kafin ya shiga filin gasar na sanin cewa baka da wani abin dogaro wanda ya fi na gurinka na tsafi wanda da shi ne kaɗai za ka iya samun nasara a kaina to yanzu ga gurinka a ɗaura ƙuguna da me kuma ka dogara ko da muzaira ta zo na a zancenta sai sarki gurzalu ya tukarkare ya bushe da dariyar mugunta wata cika gidan gaba ɗaya da amsa kuwa lokaci guda kuma ya turɓune fuska ya ce ya ke muzaira ki sanin cewa wanda duk ya riga ka kwana dole ne ya riga ka tashi ki sani cewa baki isa ki tona mana asiri ba duk da cewar gurin tsafi na yana hannunki kuma na miki alƙawarin kafin cikar kwanakin da zan fafata da imhal sai guru na ya dawo hannuna yana gama faɗa hakan sai zaro ta siririyar allura ta tsafi ya sokawa ɗaya daga cikin bokayen a kunnensa take allurar ta fito ta cikin ɗaya kunnen ta shiga cikin kunnuwar ragowar bokayen nan take su duka so kame kamar gumaka Murzali ya sake bushewa da dariya ya ce daga waɗannan bokayen ba za su sake ko da motsi ba. Sai da yarda ta kin ga kenan babu wanda ya san sirri na. A yanzu sai ke kaɗai. Kuma ke ma yanzu ba za ki fita daga cikin gidan nan ba face na kashe ki na karɓe gurin su sihiri nina da ke hannun ki Kwalejin wannan batu sai mu zaira ta kyalkyale da dariya sannan ta murtuke fuskar ta ce to ai sai mu gani tun da dai inda babu ƙasa a nan ake gardamar kokawa. Kawun Mazaira ta gama ruwa bakinta tuni sarki Gurzali ya zare takobinsa. ya shillo sama zuwa gare ta cikin iska aiko ita ma sai ta tarehi tana mai daga wannan mashi nata na tsafi suka kace mai da ban yaki ya zama na cewa suna kaiwa junan sara da suka ana fara wannan gumurzu sai sarki gurzali ya raina kansa domin duk sa'ad da muzaira ta kawo masa hari ya kare sai ya ji kamar wani katon tsauni aka buga masa saboda nauyin mashin nata ha kuma sai ya ga cewa zafin naman ta ya ninka na sau uku don haka kafin ya kai mata hari ɗaya ta kai masa bakwai ko da muzaira ta sauya salon faɗa ta haɗa da naushi da bugu sanan da nan ta rikita sarki gurzalu kuma ta kunta tashi, har ta samu nasarar kwaɗa masa mashin nata gadon sa ya faɗo kasa tim yana mai kwala ihu cikin rub da ciki sai gashi yana aman jini kafin ya dago kansa tuni ta bace ɓat ya neme ta sama da kasa ya rasa cikin tsanin takaici da bakin ciki sarki ya yin kura da kyar ya miƙe tsaye kama wage-wage yana mai goge jini da ke kan sa ko da ya tabbatar da cewar muzaira ba ta cikin gidan kuma ya san cewa yanzu fa ta yi masa zarra karfin sirri sai kwalla da takaici ta ciko idanunsa amma kuma da yayi wani dan guntun tunani sai ya murmushi mugunta dan take ya karkaɗe ƙurar jikinsa sannan ya juyo da sauri ya fice daga cikin gidan tarihin ya bar waɗannan bokaye da ke zaune a sama kan iska a kame kamar gumaka kai ka ce dama can a haka suke a wajen tamfil azal tafiyarsa ke da wuya sai Mazaira ta sake bayyana adan tana kyalkare dariyar murna daga can kuma sai ta nutsu ta shiga kokarin ceto rayuwar waɗannan bokaye domin ta dawo da su daidai yadda suke ta hanyar amfani da mashinta na sihiri, amma sai abu ya gagara nan take bakin ciki da kaici suka turnike ta saboda ta fahimci cewa rashin sanin yadda za ta sarrafa gurin sihirin sarki gurzari ne yasa ta kasa ceto rayuwar waɗannan bokaye kuma in dai ba sarki gurzari bane ya je ƙasa babu yadda za a yi waɗannan boka su kubuta kawai sai mu zaina mu zaina ta yi murmushin mugunta ta ce a cikin ranta ai babu komai nan da cikar kwana uku taka ta ƙare tana gama ayyana hakan a ranta sai ta sake ɓacewa bat tamkar bata taɓa bayyana ba a wajen al'amarin sarki gurzalu kuwa yana fitowa daga cikin tsohon gidan tarihin sai ya kwance dokinsa ya hau ya zabure shi da gudu a maimakon ya nufi gidan sarautar sarki ta yara kai tsaye sai ya nufi wata hanyar daban wacce za ta kai shi zuwa ƙarshen gari bai tsaya ko ina ba sai a bakin wani kogon dutse da isarsa wajen sai ya tsaida dokinsa ya buɗe baki wata inkiya ta kukan wani tsuntsu nan take ya ji an yi masa inkiyar al'amarin da ya sanya ya farin ciki kenan sai ya hango wani ba dakaransa ya fito daga cikin wannan kogon dutse fuskarsa a cike da annuri cikin hanzari sarki gurzali ya bada karan da sauri so koma zuwa cikin kogon dutse yar gajeriyar tafiya suka yi suka iso ƙarshen kogon dutsen inda suka tarar da wasu dakarun da sarki gurzalo kimanin su ɗari uku a zazzaune a fitilun itace a rataye jikin dutsen koga in ba dan darajar fitilun itatuwan ba da babu yadda za a yi mutum ya iya ganin ko da tafin hannunsa a cikin wannan kogon dutse saboda matuƙar duhu a gefe ɗaya kuma wani mutumi ne tsoho tukuba zaune an ɗaɗɗaure da sarƙoƙi a ƙafa hannaye da wuyansa kallo ɗaya za ka yi wa tsohon ka tausaya masa saboda ya sha bakar wahala domin an yi masa duka tsiya an fasa masa baki da hanci jini na yoyo kuma an yayyaga masa rigar jikinsa ba wani bane wannan tsoho face tsoho imzanu tsohon da ya ceci rayuwar mahaifiyar imhal har ta haifi imhal a cikin daji ta mutu sannan ya ci gaba da rena imhal tun daga ƙuruciyarsa kawo zuwa girmansa lokacin da sarki gurzali ya iso gaban tsoho imzanu sai durƙusa dab da shi suka dubi juna da kyau ya kura masa a idanu har zuwa tsawon yan daƙiƙu kawai sai sarki guzali kece da dariyar mugunta lokaci guda kuma sai ya kama kukan bakin ciki ya fakaci tsoho inzanu ya gabza masa naushi a fuska saboda ƙarfin nauyin sai da tsoho inzanu ya zube ƙasa a matuƙar galabaice sa'ad da jini ya yi feshi ta cikin bakinsa sarki gurzalu ya ta kuma kwalar rigar imzanu suka sake kallon juna a lokacin da hawa ya zubo wa sarki Gozalu ya ce, Ya kai wannan tsohon mabarauci, ya yi sani cewa kai ne kaɗai mutumin da ya taɓa wargaza mini ne na a rayuwata, in ba don kace ci rayuwar mahaifiyar jarumi Imhal ba, da yanzu babu mahaifiyar jarumi Imhal ba, babu wani mahaluki da ya isa ya shiga gabana. Na so na yi maka kisan gilla a yanzu take, to amma ina yi maka ina yin idan na yi maka hakan ba za ta taɓa samun nasarar gama da maƙiyana ba. mun sha bakar wahala kafin ni da yara mu yara na mu gano inda kake duk da cewa ina nan birnin Misra ina tabbatar ina gabatar da gasar gambun jarumta sai da na aika can birnin Kisra a sirance na sa aka ci gaba da bincike inda kake a boye har aka gano cewar kana nan a cikin gidan mu Zaira, tun daga lokacin da kuka gudo daga cikin daji kai da jarumi har kuka fada gidanta to ka sani cewa ni sarki gurzali har abada makiyana ba za su samu nasara ba a kaina yanzu da kai zan yi amfani na samu nasarar kashe jarumi in har a gaban idanunka a ranar da za mu yi gasar ƙarshe ta kambun jarumta ko da sarki gurzali ya zo na sa sai hankalin tsoho in zane dugunzuma ainun ya fashe da kuka yana mai cewa ya kai wannan zalumin sarki kai sani cewa ni rayuwata ta kare kuma ko yanzu na mutu ba ni da wata asara tun da ba ni da wani buri a rayuwa amma ka sani cewa shi zalunci baya dorewa a wannan duniya akwai ranar sa domin kafin kai an yi manyan azzaluman sarakuna amma duk sun shuɗe akan doron ƙasa tamkar ma ba a yi su ba albarkacin iyayenmu ko ka yi amfani da ni a matsayin garkuwa don cutar da imhal ba za ka yi nasara ba ko da tsoho imza ne zo na azancensa sai sarki gurzali ya juya da sauri ya nufi hanyar fita daga cikin kogon dutsen gaban dakaru ya bi shi da sauri a baya suna isowa wajen kogon dutsen sai sarki gurzali ya dube shi ya ce da kyau kamsaru aikinka ya yi kyau abin da nake so da kai shine kada ku kuskura a sanda zaman ku a nan cikin wannan kogon dutse kullum kuma lallai a ranar da zan fafa da jarumi imhal ku zo da tsoho imzanu cikin filin gasar ku yi masa shiga irin ta bayi ku kawo shugaban yan kallo daidai inda jarumi imhal zai yi arba da shi kuma ku nuna imhal cewa za ku kashe shi idan bai bari na kashe shi ba a gasar tamu ƙwarajin wannan batu sai kamsaru ya jinjina kai cikin murna ya ce an gama shugabana cikin murna sarki gurzali ya juya ya nufi inda dokinsa yake har ya kama dokin zai hau sai ya fasa ya juya da sauri ya dubi kamsari ya ce wani labari ka zo mini da shi dangane da halin da ya take ciki a can birnin kisira kamsari ya risina ya ce ya shugabana ni dai ban ban karasa cikin gidan sarauta ba saboda cikin gari na wuce kai tsaye tare da yara na zuwa gidan zaira a cikin daren da muka isa domin ɗauko tsoho zanu kuma muna ɗauko shi muka fice daga cikin gari muka taho nan amma dai mun iske garin tsit ana ta yan koke-koke ko da jin wannan batu sai sarki gurzali ya murmushin farin ciki ya ce ai na san cewa sarkin yaƙi zai iya tsare gimbiya da kyau ba zai barta ta dawo nan garin ba har a gama wannan gasa saboda ita ce kaɗai za ta iya sake wargaza mini shiri na sa'ad da kamsar ya ji wannan batu sai jinjina kai sannan ya ce ya shugaba na, to yaya batun matsafiya mun zai rafa ta yaya za ka ɓullo mata ko da jin wannan tambaya sai sarki gurzalu ya yi ɗan guntun murmushi na mugunta sannan ya ce ka rabu da wannan kawai ni na san ta hanyar da zan gama da ita ko da zan faɗa hakan sai sarki gurzalu ya juya da sauri ya kama dokin sa, ya hau ya zabure shi da gudu ya nufi hanyar cikin gari a can ɗakin a can ɗakin ganin sarki tayyara kuwa sarkin yaƙi zamarin ne tsugunna gabansa sarki yara yana bayani a cikin wannan tsohon dare ya ce ya shugabana har yanzu da nake yi maka wannan bayani babu boka guda ɗaya daga cikin bokayen ƙasar nan da ya zo gidan sarautar nan ko wannan batu sai hankalin sarki ta yara ya dugunzuma aino idanunsa suka zazzaro dubi zama da cikin firgici ya ce ai kuwa in dai haka ne sarki gurzalu ya shammace mu domin duk yanda zai sai ya gana da waɗannan bokaye a sarance a wani wajen daban shin an ga fitar sarki gurzalu daga cikin gidan sarautar nan kuwa a yau amma da ya da kai yace ai a yau gaba ɗaya babu wanda ya fita daga cikin gidan sarautar nan face wani bada kare na guda ɗaya wanda na umarce da ya je ya yi mini leƙen asiri cikin gari ko zai ga wani abu da su sarki gurzalu ke shirin yi a sarance sarki ta yare ya ce yanzu ina shi wannan bada kare naka da ka aika yake ya dawo ne ya sanar da kai abin da ya gani zamaru ya ce ai har yanzu bai dawo ba kwadanyan haka sai hankalin sarki ta yara ya sake dugunzuma ainihin ya ce ai kuwa sarki guzali ya shammace ka wannan ba da kare da ka aika ba shi bane ya fita daga cikin gidan nan sarki guzali ne ya da kama ya shigar sa maza ka je ka nemi ba da karan naka ka ga halin da yake ciki yanzu duk abin da ka gani ka dawo ka sanar da ni domin mu gani abin da ya kamata mu yi kafin sarki ta yare gamar bakinsa tuni sarkin yaki zamari ya juya da gudu ya fice daga cikin ɗakin ganin ya nausa wani bangare daban na gidan sarautar bai tsaya ko ina ba sai wani sashe daban na dakarun da ke tsaron gidan sarautar ya kunna kai zuwa cikin ɗakin wannan badakare wanda ya aika ya masa da kyan asiri a cikin gari yana higa cikin ɗakin ya iske wannan badakare kwance a kasurub da ciki an ɗaure hannayensa ta baya da igiya kuma an ɗaure ƙafafunsa an toshe bakinsa da tsumma cikin gaggawa zamaru ya dube shi a ɗimauce ya ce me ya faru gare ka kash mai sauraro a nan zan dakata don jin ƙarashin wannan labari mai daɗi maɗu a kashi na gaba ni ne naku bashir abdulaziz bulango a har kullun na gode don samun sabbin bidiyon mu na subscribe sannan ka danna alamar kararrawa